قال اولو جئتك بشيء مبين sai annabi Musa ya ce wa Fir'auna za saka ni cikin gidan kurkuku ko da na zo maka da abin da zai bayyana gaskiyar abin da na zo maka da shi daga wurin Allah